Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fata shekarar lafiya Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta hudun karshe a shekara ta 2022. Waiwaya aka ce maganin bantuwa. Daga cikin batutuwan da suka ɗauki hankalin shirin domin iyali wannan shekara akwai batun fitali da ƙudurin da zai ba da damar cimma burin mata a Najeriya na samun kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa. lamarin da ya sa matan suka yi kwarye-kwarye zanga-zanga a birnin tarayya Abuja da nufin ganin a wannan karo a ƙasa ta cima ruwa. Shirin domin iyali ya nemi mata masu ruwa da tsaki domin musayar miyo kan wannan lamari. Wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci wannan tattaunawa ta bayyana abin da kudirin ya kunsa. Suna son a basu kujeru na musamman da za su iya tsayawa takara a majalisun kasar da na tarayya da na jihohi. akwai batun 'yancin zama 'yar ƙasa a sakamakon aure da kuma batun a ba su kashi 35 cikin 100 na mukamai waɗannan bukatun suna kunshe ne a ƙudurori biyar wato doka ta 35 36 37 38 da kuma ta 68 Dokar farko ƙudurin samar da kujeru na musamman ga mata a majalisar dokokin ƙasa da kuma majalisun jihohi. ƙudurin doka don faɗaɗa iyakar zama ɗan ƙasa ta hanyar rajista ƙudurin doka don samar da matakan tabbatar da mata a harkokin gudanarwar jam'iyyun siyasa ƙudurin doka don samar da sharaɗin cancantar zama ɗan asalin jiha a najeriya da ƙudurin doka na ba mata kaso a majalisar zartarwa ta tarayya da na jihohi ko kujerun ministoci da kwamishinoni waɗannan su ne ƙudurorin da majalisar ƙasa ta yi watsi da su amma majalisar wakilai ta dawo ta ce nan gaba kaɗan za ta sake duba wasu ƙudurori guda uku a cikin guda biyar ɗin kuma shi kakakin majalisar wakilai femi bajabiya mila ya yi alkawarin zai yi tuntuɓa da 'yan majalisar dattawa domin su amince da waɗannan ƙudurorin guda uku to a yau ina tare da mata uku akwai tsohuwar ministar harkokin mata ta Najeriya Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da Balaraba Abdullahi da su za mu tattauna akan wannan batun. Barin fara da ke tsohuwar ministar harkokin mata Hajiya Aisha Ismail. Wai me yasa duk shekarun nan ba ku nemi wa'annan 'yanci ba sai yanzu? Ba haka ba ne ba wai ba mu nemi wannan yanci ba. Tun da aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature mata suke neman waɗannan yanci na tabbata za ki tuna labarin su fumilayo ransom kuti za ki ji labarin su gambasawa ba sun nemi waɗannan matsayoyi a lokacin a gwamnatocin da suka zo bayan mulkin mallaka ba a ji su ba ni kaina na tuna lokacin da nake rike da national commission for women sannan bai zama ministry ba a lokacin abacha ya yi ƙoƙari ya yi wannan gyaran kundin nan na najeriya kuma sai da muka yi tafiya ta kilomita wajen biyar mu iso da kafa don mu nuna musu da yawan mu muka cika abuja ba su yi ba sannan lokacin baban gida suka fara kokarin gyara shi ma muka yi aka yi kokari lauyoyin najeriya mata na tuna gaba ɗayansu suka zo har sai da suka ce za su fita daga cikin harkan idan ba a saka waɗannan neman matsayin ba amma ba su yi ba kuma na tuna lokacin da nake rike da ministry din mata shi ma an yi wannan kudirin ba su yi ba babban abin zafi shine mazan nan su ne shugabannin najeriya su suke jewa su ɗauko abin da suka san ba za su yi shi ba su suke rike da mulki kuma su suka je suka saka hannu a wannan doka ta majalisar ɗinkin duniya na cewa za su ba mata daga copenhagen aka ce ko sha biyar nairobi ashirin da biyar beijing talatin da biyar ai Amerika da ta rantama hannu ai ba te wani abu da bature yake cewa ratification ba idan ka sa dokan duniya a kasa hannu kana da niyya amma idan kai ratification yadda bature yake ci to ya zama dokan nan ga lauya a gabanmu a kanka kuma ina so in sanar da ku cewa dokan yara ta duniya Janaral Buhari yana shugaban kasashe shi mana hannu na United Nations Child Rights Act. Shi kuma General Babangida yana shugaban kasa sanin shi ma president din yake eh, president Najeriya shi ya rantama mana hannu kuma ya ratification na SIDO. Shine dokan duniya da aka tsatsara abubuwan da ya kamata a ba mata. Ai ba yau aka fara ba. Kuma ya kamata a ce ma an fara yi musu tsanani na duniya saboda bayan sun yi sun sa hannu sun yi ratification sai suka koma akwai abin da ita majalisar ɗinkin duniya take kira optional protocol wanda yake idan baka yi ba za a iya sa maka takunkumi ya sun ramta da hannu duka za ta gaya muku kuma duk wannan lokacin ana bin su ana bin su mata za mu je assembly za a yi magana da su za a yi menene za mu yi hayaniya duka amma a yau wai 2022 'yan majalisar Najeriya wai su zauna to wannan ma talatin da biyar din ya kamata yaushe ne Nairobi a ya kusa shekara ashirin lokacin ne ya kamata a ce mun kai wannan matsayi so babu mu nema ba ne duk ko da yaushe mu ne nema amma a kullum aka zo zancen ɗaya ne kawai ba su yadda cewa mu partners mm. ba su yadda ba ne barin tambaye barista hassana ayuba mai riga akwai waɗanda ke ganin kaman idan aka ba ku ko mata waɗannan abubuwa da kuka yi bukata an fita daga demokradiyya ya kike kallon shi eh wannan tambayan haka yake da yawan maza suna ganin koke-koke mu da muka kai suna gani idan har an amince mana suna gan tamkar kaban mata za su kwace mulkin najeriya ne wayanda suke majalisa ai sun taba faɗi suka ce in aka bar mata sun yawa a cikin majalisa wata rana fa atta ko su din ba za su samu gurin zama ba saboda haka kara bar mata amma ni kuma sai ina gani ba haka bane A wannan shekarar ne kuma aka cika shekaru takwas da sace 'yan matan Chibok da har zuwa ranar cika shekarun babu tabbacin inda sama da ɗari suke ko kuma halin da suke ciki. Madina Dauda ta tattauna da shugaban al'ummar Chibok mazauna birnin tarayya Abuja in Nkeki Muta wanda ya bayyana halin da ake ciki. halin da muke ciki dai gaskiya ba daɗi tun da aka kwashe 'yan matan nan har zuwa wannan lokacin abin takaicin mai shine iyayensu ma ba su iya su zauna sun samu zaman lafiya ba bai da daɗe ba kafin in zo nan haraba na wannan gidan rediyo sai da na ɗan tambaya watakila za ku tambaye ni mutane nawa a cikin iyayen 'yan matan nan nawa ne wanda suka riga mu gidan gaskiya da na tambaya ni na ɗauka ma ko guda sha ɗaya ne ake cewa ko nawa ne amma nambar da aka gaya min yanzu yanzu da bai daɗe ba talatin da takwas wanda suka mutu iyayen waɗanda aka iyayen yan matan nan to akwai guda biyu wanda ni ɗaya musamman na tabbatar boko haram ne ma ya kashe shi saboda haka gaskiya ga rashin zaman lafiya na iyayen ga kuma tunani 'ya'yansu wanda gwamnati ya yi alkawalin cewa gwamnati zai kwato musu to abin ba daɗi ne a kasar mu gaba ɗaya mun da muna waje ma ba mu samu zaman kwanciyar hankali ba balle ma iyaye wanda suke abin wanda suna gida shine abin da ya dame mu gaba daya alkawalin rashin cikan alkawalin na gwamnati da kuma rashin zaman lafiya na iyaye wanda suna gida har yanzu suna cikin halin ha'ula'i kenan har yanzu haka nan to ya zuwa yau 'yan mata nawa ne kuke da jimlar waɗanda suka rabu a hannun waɗanda suka sace su? To, a kwanan nan na gani a social media da jaridu akan cewa saura shida siyasa na tambaya kafin ma in zo nan in tabbatar eh, waɗanda gaskiya wanda suna waje. An sanda na samu shine yanzu tara ne wanda har yanzu suna cikin suna hannun waɗannan mutanen. 109 ba 110 ba ba goma ba don ɗayan wai a kwanan nan ne da wata ɗaya da wani abu ne aka samu ta amma har yanzu ita ɗin tana hannu gwamnati to ko iyayen sun sani ko ba su sani ba amma mu shugabanni kan wanda muna musamman mun da muna nan ba a gaya mana cewa ga wata aka samu ba sai sa. na ce to da suke inda har na tambaya an bani cikakken bayani to saura ɗari da tara kenan. kamar yadda aka sani zuwa yanzu mata a najeriya ba su sami yadda suke so ba a majalisa game da wannan kuduri yayin da halin da ake ciki dangane da ragowar 'yan matan tibok da har yanzu ba a san makomarsu ba bai sake ba idan ta kama Za mu sake waiwaye waɗannan batutuwa shekara mai zuwa idan muna cikin masu rai. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmawa ga nasarar shirin da kuma ku masu saurare da kuka kasance tare da shirin a wannan shekara mai karewa. Kada ku manta za ku iya sauraron dukkan batutuwan da muka taba wa shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. in yi shuru ko in yi magana mata su baka amsa